muna tare da shugaban ɗalibai na jami'ar zamfara reshen jihar wato reshen jami'ar bayero da ke nan birnin kano wato nuhu ibrahim wanda aka fi sani da comrade sultan gusau kuma kakakin majalisar ɗalibai na ƙasa wato sadas president his excellency mune maka barka da zuwa alan safan ina magana godiya barka da warhaka na'am to gashi kai ne shugaban ɗalibai na zamfara ko akwai wani tsari da kuka yi na ganin ɗalibai sun samu sauƙi musamman akan kuɗin karatu da aka ƙara? Eto, eh alhamdulillah tsari kan ba a rasa shi ba, saboda muddin aka ce ka ɗauki ragamar jagorancin ɗalibai, so definitely za ka fiye mai da hankali akan me su kuma me abin da ke ci musu tuwa ƙwarya. Hmm. So idan muka duba a sha'ani na ɗalibai, babban ƙalubale da kuma challenge wanda ɗalibi yake fuskanta a kai bai fiye kamar a ce kuɗin makaranta ba mm. musamman kuma a wannan karon da aka samu sauyi na ƙarin kuɗin makaranta wasu jami'o'in ma zaka ga kuɗaɗen makarantun sun karu sama da abin da mutum yake biya mm. ma'ana an yi multifilin abin da ke biya so alhamdulillah bana ce muna da ainihin standard tsari ba amma dai muna da tsari a kai wanda muke ganin cewa insha Allah ta'ala idan muka bi hakan za a samu sassauci in one way saboda la'akari da ah, wato kungiya ce wacce babu wasu kudaden da za a ce tana generating haka hmm. wanda za ta iya cewa za ta dauke mu duk wani bonafide indigenous of Zamfara state a ce za ta dauke mishi nauyin biyan kudin makaranta but amma kasancewar akwai in dubaru da kuma hanyoyi da muka ganin cewa ya dace a ce mu bi musamman ga kamfuna da kuma a organization haka wanda ya zamto cewa suna tallafawa dalibai da kuma wasu ababe makamanta hakan hmm. so insha Allah ta'ala za mu yi iyawayi kuma mu yi kokari don ganin cewa ya za'i mun kai kokenmu da kuma korafin mu zuwa a gare su ganin cewa za'i mun samu safsaci akan wannan abu da yake ci mu da tuwa ƙwarya kana ita kanta wato gwamnati za mu ga ta kan da za yi in wani odo oda mu ga ya za mu isar da wannan koki namu a kai zuwa a gare ta ta yi a samu wani tallafi ko kuma wani sassabci akan hmm. wannan kalubale da ɗalibai suke fuskanta a kai so in short dai kusan wannan shine akwai abubuwan da muke tsari a kai dangane cewa ya za yi ɗalibai sun samu sabsaci musamman ga abin da ya shafi kuɗin makaranta hmm. saboda abin gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya la'akari da a previous session da ya wuce mun samu at least ɗalibai 'yan jihar zamfara wanda za su kai ma kimanin kusan mutum kwara shida hmm. wanda na samu information akan from the real sources na cewa sun ajiye karatunsu hmm. wanda kuma babban dalilin da sa suka ajiye karatunsu rashin samun kuɗin makaranta ne da ba su iya biya saboda abin ya karu kuma a kaunayi kuma mun sani cewa akwai tsadar rayuwa faɗa ma cikin yawa ta Allah mun iya wayan mu da kuma tashi faɗi dan ganin cewa ya yi. in wayan oda ila mun ga cewa ya yi, an taimaka musu ya zamto cewa sun dawo cikin yan su sun ci gaba da karatun su Faɗa amma unfortunately ko da muka tunkare su sai aka ci sa'a mutum kwaya biyu ne wa'anda aka ci sa'a ba su yi bi due process ba na dakatar da karatu kuma muka sharace su muka muna kiran su akan duk inda za a yi za mu kai kan da za a yi a ga cewa an samu an biya musu kuɗin makaranta kuma cikin cikin iko na Allah muka tuntuɓi su wa'anda suke patron na wannan association namu mm. kamar Dr. Nura Makwashi da kuma da kalami lawan dare kuma cikin iko na Allah aka samu aka biya musu wayannan yaran kuɗin makaranta suka samu suka ci bai karatun su so wannan dai a takaice dai akwai ababe da dama inda muke da tsari akai dan ganin cewa ya zai ɗalibai sun samu sassauci akan abin da ya shafi karin kuɗin makaranta akai Na'am. Eh, eh, eh, Excellency ma iya cewa kenan kamar akwai wasu hanyoyi da kake karɓar shawarwari daga ɓangarori a ganin cewa ka samu ƙwarin gwiwa wajen gudanar da wannan wato matsayi da kake kai. wato shi shugaba dole sai ya kasance cewa yana karban shawara hmm. Mutum kana jin cewa kai ne shugaba sama da kowa so definitely zaka leading din mutane akan bata amma ya kasance cewa kana da waɗanda zan cewa za su danga baka shawara ta gari mashawarta na gari da kuma waɗanda kake ganin su ne iyaye jigo musamman kamar kan da ce maka muna da patron na wannan association namu wanda kusan duk abin da za mu yi ba za mu yi bane ba dole sai mun je mun tuntuɓi shawaran su sun ɗora mu akan hanya kuma sun ba mu shawara akan ga abin da ya dace a yi kamar kan na faɗa maka muna da veteran da akwai prof sa'idu gusau akwai prof bawa hassan akwai prof kaka akwai dr lami lawan dare akwai dr nuna makwashi kusan duk ababen da muke muna tuntuɓa su saboda su bamu shawara don ganin cewa ya za a yi wannan tafiya ta samu ɗorewa kuma ya za a yi duk abin da za a yi ya zamto cewa mun yi shi a yadda ya dace wannan shine abubuwan da muke bi akai ba muna abin bane ba muna abin bane ba da ka to excellency a fahimtar da kuka yi wani irin matsaloli ne a iya cewa ɗaliban na ku suke fuskanta eh to gaskiya kuɗi suna da dama ita kanta ƙungiyar rashin kanta ƙungiyar ta jihar zamfara rashin biyu ke mm. akwai matsalar da dama ko na zo na tunkara yanzu idan muka duba ita wannan ƙungiya ta mu akwai wato renewal da ake yi a ita hukumar makaranta duk shekara wannan kungiya za ta sabanta renewal registration ɗinta ga makaranta na cewa a san da ita mm. wanda ko na shi kungiyar nan ko na shi wannan mulkin na tare da kungiyar bata ma sabon rijista ta gazo ga hukumar makaranta ba abu na farko kenan kawo abu na biyu mun samu ita kungiyar kanta ba ta da ainihin akano wanda yake dauke da sunan association hmm. wanda babban matsala ce wanda duk wani tallafi ko kuma taimako wanda ake ganin cewa kungiya za ta iya samu za ta iya samun shi ne ta hanyar kasance cewa tana da account nata mai zaman kanta wanda wannan kungiya ba ta da wannan account hmm. akwai ababe da dama makamantan hakan wanda to kalubale da kuma challenge a gare mu wanda rashin su shi yasa ya zamto cewa wani abun da muke so mu yi a cibin da hala mu a cibin shi akai so amma dai insha Allah cikin yawa ta Allah dududu ina ga yau biyu sati biyu da an samu na ragama ta mulki ba kuma cikin iko na Allah mun samu nasara yanzu haka still mun kammala account din mu na association wanda ya zama rage kasa mallan safa idan da akwai gudunmuwa da zaka iya bamu a matsayin mu na dalibai kai ma ma ya baka account number sai ka samu na to hisan sanasi ba iya cewa kamar katar da kalubale ah, kala-kala wanda kila a baya aka fuskanta ko kuma kila ka bibi wasu matsaloli da aka dinga samu gashi ma yanzu ka dan gaya mana wasu daga cikin matsalolin da kake ganin cewa kamar sun hana ah, tafiyar ta ku ci gaba wani irin uh, mataki kake tsammanin cewa yanzu wannan kungiyar taku za ta taka wanda a baya ba ta same shi ba eto eh wato shi kalubale duk mun ka sani a administration ko wani iri ne za ka iya samu first administration ya yi succeed wani kuma the upcoming administration wanda zai zo shi kuma ta yi ya failing so ba zan ce maka duk administration inda an kai previously ba gabaki ɗaya duka sun yi a bisa kuskure ko kuma ba su taka rawar a gani ba but amma inda matsalar take ne, administration inda ya wuce ta ya taka veteran ya yi filin in betarol to amma wanda zai zo bayan shi shi kuma ta yi a samu wasu ‘yan matsaloli a samu wasu kan income zo waɗanda ba zai yi mikin ba sai zamto cewa an samu ci baya ga wannan tafiya akai su wannan gaskiya dai a takaice su ne ‘yan lapses inda da muka tunkara a wannan administration waɗanda ba na iya ce maka ga inda matsalar ta faru ba amma dai mu dai mun tare da matsalar hmm. kuma muna kokari akan cewa ya za a magance wannan matsalar wanda shine kullum abin da muke wakin akai kullun kullum shine abin da muke tashi da shi a ranmu ganin cewa ya za a wannan kungiya mu ta zama standard kuma wannan kungiya mu ya zamto cewa tana implementing in wasu abubuwa ne zai samar da sassafci a dalibai asalin jihar Zamfara idan muka yi dubu a kai zaka diba cewa wannan kungiya mu ta jihar Zamfara wato akwai ma shugaba wanda ya taba rikon ragamar shugabancin dalibai na jami'ar Bayero University da ke Kano mm. gabaki da idan ka duba dan asalin jihar Zamfara so idan muka duba sai yi mamaki cewa to ta akai an samu shugaba wanda ya ja mun ɗalibai na jami'ar bara gaba ki kuma dan asalin jihar zamfara hmm. kuma kungiyar ta asalin jihar zamfara a reshen biyu ke kuma ba ta da akan kuma ta samu wasu na hakan wanda duk wannan abu ya daga cikin abun da ka ci mun tuwa wanda ina mamakin ta an kai hakan ta kasance but amma dai na san cewa insha Allah ta'ala dama ta zo wacce muke da za mu yi amfani da lokacin da muke da shi da kuma dan abun da muke da shi don ganin cewa ya za a yi wannan kungiya ta mu mu yi sanitizing ɗinta kuma mun daidaita abubuwan kaman kan da ya dace saboda waɗanda za su zo nan gaba su amfana da al'amari. To Hisa Salasi eh, a iya cewa yanzu kenan kamar akwai wani ah, mataki da ka ki kokarin ɗauka a duk lokacin da wasu matsaloli suka tunkaro ita wannan kungiyar taku? Eto eh, matakai matakai kan dole a ɗauki matakai hmm. saboda kamar kan na faɗa a baya shine mun tare da wannan kungiya akwai ababi wanda idan ana buƙatar kungiya ta tafi standard so definitely it has to a samar da su ba hmm. yanzu misali idan muka duba muna da faculty at least kusan kwaya goma shayawa a wannan jami'a hmm. wanda to kuma duk association yana buƙatar ne yana buƙatar ya ci gaba to ya kasance cewa kowane faculty ya samar da ambassador wanda kuma tare da wannan kungiya a tare da wannan kungiya babu faculty da muke da ambassadors wanda kuma kana shugaba idan muka duba wannan kungiya tamu tana idan wannan muka duba wannan kungiya tamu kaga akwai all site akwai new site akwai AKTH akwai ACE ah, wanda gabaki dai kowane bangare akwai buƙatar muna da ambassadors kuma apart from that kowane each and every faculty ta ta kasance cewa muna da ambassadors wanda shi zai sa duk wani korafi ko kuma duk wani abin da ya shafi ɗalibai 'yan jihar Zamfara directly zai zai zuwa zai isuwa zuwa gare mu wallahi a ce ba mu da ambassadors how can you imagine eh, president zai tashi daga nan on site ya je new site ya je AKTH ya je AC ka fahimce ni so abun zai zama mishi da wahala saboda ga primary assignment shi nake kuma each and every faculty bai zama dole a ce wani wasu faculty ba ya samu zuwa kai amma idan yana da ambassadors through ambassadors zai samu information duk wani abun da ya shafi yan jihar Zamfara za a sanar da shi kuma in wani yau da za mu ga takan da za a mu takura in matsala wannan shine babban abun da muke targeting akai kuma shine babban abun da muke son mu implementing akai na'am to hisan sanasi daga karshe ah, mai kiran ka ga gwamnati musamman akan sha'anin da ya shafi ɗalibai kai tsaye to uban kirana a gwamnati shine tabbas idan na duba gwamnatin jihar zamfara a tun gurin yakin neman zaɓen ta yi magana akan cewa za ta bada more priority akan abin da ya shafi ilimi hmm. wanda kuma alhamdulillah zan iya cewa a tun yanzu mun fara ganin alamu na iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu akan abin da ya shafi ilimi but amma abin da nake so in daɗa ƙari ko kuma in ƙara bayani akai shine muna kira gwamnati cewa da Allah tafiya ba da more priority akan abin da ya shafi ilimi ta bangaren wa'anda suke haya institution dalili ko shine wanda suke haya institution su ne suka fiye buƙatar taimako sama da wanda suke ba haya institution ba mm. na farko idan ka duba na ya ce kamar mutum ne yana a mataki level na ƙarami misali kamar kai ne kake da ɗa ka fahimce ni wani kuma sai lokacin da kake ganin cewa ka haifi shi mukin ka tsaya ka bashi tarbiyya sai zamto cewa ka yi ko da shiya kaga ba din zai lalace ina fatar ka fahimce ni to kamar haka ne ya kasance cewa mutum tun yana a primary level ya zo secondary level ana ganin cewa an taimaki shi ya kuma kai matsayin da ya dace a ce a fiye bashi taimako saboda ya succeed ga rayuwar shi lokacin da ya je high institution to kuma a lokacin sai a kyale shi so haka yi imagine kamar kada na faɗa maka mutum na suka ajiye karatu wanda saboda rashin kuɗin makaranta ne hmm. so idan zan cewa ana samun gwamnati tana tallafa a bangaren abin da ya shafi wato su kansu ɗalibai da suke high institution musamman wanda suke a wajen jiha saboda wanda suke a wajen jiha tsadar rayuwar da kuma tsanin ya fiye yawa a kai na farko idan ka duba akwai accommodations Ah, akwai sukan su kudin makaranta hmm. akwai wato abubuwan da suke taka karawa yau da gobe na rayuwa na makaranta wallaki wanda yake a cikin gari so babban kira na a gwamnati shine muna kira da Allah ta bada mu priority akan abin da ya shafi ilimi musamman bangaren da ya zamto cewa a wato wanda suke makaranta ne sama da secondary school da kuma wato primary school zo gwamnati tana iya wayanta kuma tana kokari dan ganin cewa wato komai ya zamto cewa bangaren ilimi ta bada mu priority amma dai kiran mu akai shine wanda suke makaranta sama da secondary high institution a ba su mu priority kamar issue na scholarship da kuma su ababe makamanta hakan shi zai sa ɗalibai su dan samu rage radadi da kuma yin achievement na rayuwarsu akan abubuwan da ya shafi academic issues su saboda idan muka kallo masu hikima suna iya cewa wato da bindiga kakan iya kashe ɗan ta'adda amma kuma da ilimi kakan iya kashe ta'addancin gaba ki so don haka abin da nake kallo a kai shine duk lokacin da gwamnati ta bada mofa akan abin da ya shafi ilimi to shi kashe ta'addancin ma za a waye gari a neme shi a rasa amma kuma muddin aka samu ci baya da kuma tallafawa da kuma gudunmawa akan abin da ya shafi ilimi to ta'addanci da kuma ci baya zai ƙara ƙaruwa al'umma wanda kuma ba burin gwamnati bane ba kullum wayannan matsalolin su dinga afkuwa kuma su dinga karuwa akai wannan shine babban kira na gwamnati kana ina kira ga yan kasuwa da kuma mahukunta da kuma masu hannu da shuni da Allah ba dole sai gwamnati take da dama ko kuma iya taimaka ma ɗalibai ba yan mm-hmm. kasuwa da masu kuɗi da kuma sarakuna wanda suke da hannu a shini suna da dama da za su iya taka don a ganin cewa ya zai an taimaki manyan gobe hmm. ya zai a taimaki a ɗalibai wanda wannan mutane da aka taimaki su kuma su ne za a zo su raya al'umma kuma su ne za su zo su raya society da suke ciki wannan shine a take cikin ayyukan nake ga gwamnati da kuma al'umma da kuma hukunta da kuma masu kuɗi da kuma masu hannu da shini akan abin da ya shafi ilimi wani dan ƙarin bayani da na so kai wa al'umma shin akwai wata hanya da kuke bi ko kuma kuke kokarin bi a ran gaba da za su ringa taimaka muku wajen jagorantar kila a karar ita gwamnati kai kuna domin ku kai musu ko kai wasu abubuwan da kuke ganin cewa kan da ka faɗa wannan tsarin muna a kai saboda kaman kan na ka tun farko a ba mu da wani sources of income wanda za mu iya rike wannan kungiya mu, hmm. dole sai mun samu tallafi daga gwamnati ko kuma daga 'yan kasuwa ko kuma daga non-governmental organization wanda za su iya tallafa mana don ganin cewa mun tafiyar da activities mu yadda ya dace. So amma insha Allah ta'ala kamar kada na faɗa maka muna nan muna yi don ganin cewa ya za mu samu kusanci da kuma su waɗannan mahukunta da kuma sarakuna da ita ta gwamnati saboda kasan ishi zuwa gwamnati ba abu ne wanda zai zamto cewa it is not an easy thing ba abu ne mai sauki da zaka ce kana buƙatar gwamnati ta wato ta baka audience ta saurare ka ka yi mata bayani abu ne da zaka ɗauki long time kuma long process kana hmm. bibiya Allah sa cimma ka ka cimma nasara akai so insha Allah ta'ala dai muna nan muna aiki tukuru don ganin cewa ya za a yi mun samu kai koken mu zuwa gwamnati saboda ta tallafa ma ɗalibai kuma don ganin cewa ya za a yi wannan abu da muka ɗauko an mu nasara a kai ya zamto cewa dai ɗalibai suna samun sabsaci rayuwa musamman ga abin da ya shafi shi kan shi wato restoration peace da aka samu kariya kai. To akwai wani shawara ko kuma kira da kake da shi na musamman ga ɗalibai musamman a wannan matakin da ake kai yanzu? To babban kira na ga ɗalibai shine ka saka maran ka cewa da situation inda kake kuma dai da ka samu kanka zaka iya karatu. Saboda usually idan muka tsaya muka kalla shi karatu nufi ne na Allah. Amma dai babban buri babban kuma abin da ake so a sa shi ne ka samu ranka za ka yi da daɗi da babu daɗi Nufin hmm. ka saka mu ranka cewa ba za ka yi karatu ba dole sai ka samu yadda kaka so 100% wallahi ba za ka taɓa yin shi ba duk wanda za ka ga yana yin karatu so definitely akwai ababen da ya rasa waɗanda yake buƙatar ya same su a rayuwa amma haka sai ya hankuri hmm. saboda abin wanda aka ce maka yana da limited time lokaci ne gare shi a takaice to idan kai hakuri insha Allah ta'ala za ka yi succeeding akai amma babban kira akai shine idan aka samu tallafi ko yaya ne dama babban abin da ɗalibi yake bukata akai at least yana iya samun a biya mashi kuɗin makaranta idan aka biya maka kuɗin makaranta shine fundamental abun da ya dace a ce da ka same shi za ka yi hankuri da rayuwa da daɗi da babu daɗi a ci ba a sha ko ba a sha ba kaga ga cewa dai ka yi succeeding ka kammala karatunka wannan shine abun da nake kira ga ɗalibai da haka dole sai mun saka hakuri da kuma jin cewa da daɗi da babu daɗi za mu yi komai farko yana da yana da ƙarshe kuma hmm. komai da ake gani rayuwa lokaci garshi zai wuce so da haka ba dole bane ba yadda kake ganin cewa wani na yin rayuwa kai ma ka sa maran cewa sai kai rayuwa kamar yadda yake jin daɗi life is different especially in universities mm. kuma da yadda yake rayuwar shi so kai kuma ka duba ka ga me eligibility ɗinka me capacity ɗinka me abu da kake ganin cewa kana ita kina kai sai kai tsara yau ka based on hakan ka tafi da rayuwarka ko ni zai wuce kuma zai zama tarihi wannan a takaice shine kina na ga ɗalibai da sauransu eh sai sai muna godiya matuƙa so ni ma ina godiya sosai wassalamu alaikum warahmatullahi